ya karanta sura ga baki ɗaya ko kuma wasu ayoyi ne daga cikin ya karanta ko kuma gani yana sauraro imamu nafi'u da imamu ibn kasir suka ce zai samu alkhairi mai yawa zai zamanto mai tausayi a bisa raunana kuma zai zamanto mai jin ƙai a bisa miskinai zai zamanto amintacce bayan tsoro bishara bayan yanke ƙauna daga wani abu sannan zai zamanto mai ƙaunar samun wani abu bayan ya yanke ƙauna daga gare shi. Idan talaka ne ya gaina karanta suratu ba zai wadata. Idan ya zamanto talaucinsa ya kai talauci mai yiwa ajalinsa ne ya zo kusa, Allah shi ke da sani. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai